A jihar Niger Najeriya an gudanar da wasu addu'o'i na musamman domin neman ganin an dawo da ragowar 'yan matan Chibok da kuma nagarin dabci da aka sace a cikin makon da ya gabata. Mahalarta taron addu'o'in dai da akasarinsu suna cikin wani yanayi na ɓacin rai, musamman game da rashin sanin makomar 'yan matan na garin Dapci da aka bada sanarwar cewar yawansu ya kai ɗari da goma. Malam Yahaya Mahmud na ɗaya daga cikin ƙungiyoyin fararen hula da suka shirya taron addu'o'in. Mun ga cewa ba abin da za mu yi illa mu yi addu'a mu roƙi Allah, Allah ya sa a fito su lafiya sannan kuma sauran yaran Chibok da suke can a garke da 'yan ta'adda Allah ya sa a samu a kwato su. me kuke gani game da su sake kwashe wa'annan yara na dabci damuwar mu shine shine rashin kulawa da za har ga abin nan zai sake faruwa tunda abu ya faru da mu shekara shekaru uku ko hudu da suka wuce ya zai yiwu kuma a bari irin wannan abun ya sake faruwa shine damuwanmu kuma wannan sakacin muna ga kamar daga wajen gwamnati ne duk makarantun da suke wannan yankin ya kamata a girke su da jami'an tsaro daga bisani dai na ji ta bakin wasu daga cikin mahalarta taron sunana muhammad sa'idu esu annan hankalin ba ta ɗauki ta ba ya za a ce an ɗauki yara shekarun baya kuma yanzu na siyasa ya gabato kuma a sace yara kuma mu san abin da wani ke so ya amfana kan abin nan ba shi yasa muka zo mu tayar da nan mu yi adda mu gan yadda al'amarin nan zai zo karshe sunana Aisha waka so kuma ina zama Amina amma raina kuma ba karamin bacewa yake ba ba farkon faruwa kenan ba ya faru a shekara ukun da ta wuce lokacin ana nan ana ta cewai ko abun na siyasa ne gashi kuma yanzu ya kara faruwa amma su masu aikata wannan abun menene sakon ki a wurin su roƙan su kawai za mu rinka yi duk wani abun da ke bata musu rai ai mun mun san su da suke wannan akwai abun da suke so ko kuma akwai abun da ke bata musu rai su yi hakuri waɗannan yaran ba su suka yi laifi ba saboda kara bata mana ƙasa suke yi okay sunana Abubakar Mamman Muhammad ba gama kwato matan chibo girls da aka aka kwashe kwanakin baya ba sannan kuma a zuwa can an sake kwashe mata ɗari kuma so damun mu yanzu nan ba komi bane gwamnati ya kamata gwamnati ta yi kai tsaye wajen da gasken magana take a bita taron dai ya kammala ne tare da gudanar da addu'o'i daga ɓangaren musulmi da kuma na kirista We are crying on behalf of this girl that we are adopted. Father, you know the heart of every man. These kidnappers, you know them. In Jesus. يا شافي يا Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.